أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fitowar rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu ɗaya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma <coughs> aikin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna lahadi ne ashirin da takwas ga watan shawwal na shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku. bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da 29 ga watan mayu na shekara ta 2022 kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sanu marijan lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kinan kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna ana sajira safan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akan kallon sai a salama da masu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yau kai tsaye za mu shiga cikin shirin namu inda malam tambayar mu ta farko take cewa menene hukuncin matar da ta yaji a gidan mijinta tsawon shekaru shi kuma bai sake ta ba ita kuma ta ce ba za ta koma ba kuma tana ta fita uzurinta alhalin kuma da auren a kanta الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka in uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yaji mace ta yaji ta tafi gidansu ba shi ke nuna aurenta ya zo ƙarshe ba komin daɗewa ko da za ta yi shekaru a gidansu matuƙar dai ba mijin nan ne na ta ya sake ta ba ba ko ta aka je aka yi mata hukuncin saki ba to tana nan a matar shi wannan mutum kuma haƙoƙinsa na mijinta suna nan a musamman ma idan yaji ta ba wai shi ya kore ta ba ba shi ya ce ta tafi ba idan shi ya ce ta tafi to kaga dukkan haƙoƙinta da suke kansa su ma suna nan amma in ita ta tafi to ta tarar da haƙoƙinta ita kuma haƙoƙinsa su suna nan a ba za ta ce dole ya aiko mata da abinci ba ko abin nan kula da lafiyarta ko wani abu nata ba amma kuma ita haƙoƙinsa da suke kanta suna nan za ka bai halatta ta fita ta je wani guri ba tare da izininsa ba ko da iyayenta ne suka ba ta izini suka ce ta fita matuƙar ba mijinta ne ba ta izini ta fita ba to wannan tana cikin laifi tana cikin saɓon Allah saboda duk zirga-zirgar da take ba tare da yardarsa ba babu shakka wannan tana cikin laifi idan ya zanto ko masallaci ne da aka yadda eh, mata cewa a yi musu izini su tafi annabi ya ce kada ku hana matan ku in sun nemi izinin ku zuwa masallaci ku ba su izini kaga annabi sallallahu alaihi bai ce su fita su tafi masallaci ba sai da yayi magana da izini sai dai kawai an cewa su mazan su hana su fita zuwa masallaci to in ya zanto masallaci ma sai an nemi izini sannan ake zuwa ina kuma ga biki ko kasuwa ko dubiya ko wani abu irin wannan dole miji yana da haƙƙi matuƙar dai ba ta koma wajensa ba wannan fita da take ta yi tana yi ne cikin haƙƙinsa kuma Allah zai tambaye ta akan wannan sai ita kuma da take cewa malam ya halatta mace ta bijirewa mijinta ga bukatarsa ta son ta zubar da cikin da take da shi domin kawai baya son yara da yawa yana dogara da cewa amanar yaran da kuma tarbiyyarsu take cewa kuma shi sun biyu ne a wajen sama yanzu kuma yana cewa zai kara aure alhalin yana cewa kuma baya son yaran da yawa to ganganci ne mutum ya rika yi wa Allah subhanahu wataala irin wannan a ciki da samun ciki da haihuwa wannan kyauta ce daga ubangiji subhanahu wataala ya habu liman ya yasha'u inasan wa ya habu liman ya yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'alu man yasha'u aqima haka ubangiji subhanahu wataala ya ambaci ba da 'ya'ya maza ko mata ko maza da mata Allah ya ambace su kyauta rabbana hablana min jina wa zurriyatina rabbi habli min ka zurriyatan tayyiba duk inda akai maganar 'ya'ya zaka ji ana maganar hiba wato kyauta to kaga mutumin da zai rika yin wasa da kyautar da Allah subhanahu wataala ya yi masa yayin da wasu da dama suke neman irin wannan sun rasa shekara da shekaru sun kada sun raya sun shiga sun fita sun rasa sai Allah ya bashi amma ya masa irin wannan babu shakka butulci ne da ni'imar da ubangiji subhanahu wata'ala ya masa a maganar cewa mutum ya zubar da cikin matarsa da sunan wai ba zai iya daukan nauyin tarbiyarsu ba wannan maganar banza ce tarbiya ba a hannunka take ba eh na'am akwai rawa da kake takawa wajen 'ya'yanka su samu tarbiya amma ka sani cewa wannan da taimakon Allah ne Allah subhanahu wata'ala ne mai taimaka maka wajen ‘ya'yanka su samu tarbiyya na kwarai akwai waɗanda suke tasowa a gida na mutunci amma kuma su taso da rashin tarbiyya ba wai don iyayensu ba sa ƙoƙari ba ne ko ba su yi wani abu ba a'a haka Allah subhanahu wata'ala ya zo haka Allah ya kaddara haka ya so annabi nuhu alaihi salam ɗansa kafircewa ya bai gaba ɗaya wannan ba laifin annabi nuhu alaihi salam ba ne haka ubangiji ya ga dama haka ubangiji ya kaddara haka Allah subhanahu wata'ala ya so faruwarsa haka ya faru saboda samun wani wanda yake ba na kwarai ba a cikin gida wannan abu ne daga Allah haka nan za a iya samun wanda zai fito daga cikin gidan da yake babu tarbiya shi kuma ya fito da tarbiya na yau aka samu mutanen kirki sun fito daga gidan da ba tarbiya ce da su ba ba kuma tsayawa suke akan tarbiya ba da yawa daga cikin manyan kafiran da suka yi fada da annabi sallallahu alaihi wasallam sun haifi ƴaƴa da suka dawo suka ringu musulunci suka yi wa musulunci aiki a gidan banu makhzum irin gidan abu jahal da ɗansa na ikrima dan abu jahal ne yana ɗaya da cikin manyan sahabbai da suka ba da gudunmawa a cikin tarihin musulunci hakanan khalid ibn walid babansa al-walid daga cikin waɗanda suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma ɗansa ya dawo ya zama saifullahi al hakanan safwan ibn umayya shi ma babansa umayya ibn khalaf yana daga cikin waɗanda suka yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ƙarshe ɗansa safwan ya zama cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka taimaka musulunci ire su suna nan da dama a tarihin musulunci waɗanda iyayensu sun yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar amr ibn al-as as ibn wa'il babban kafiri ne da ya rika nuna wa annabi sallallahu alaihi kiyayya amma ɗansa da jikansa ɗansa amur da jikansa abdullah duka sun zama cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba da gudunmawa da haka taimakon Allah subhanahu wataala ina tare da kowa kuma dukkan wani abin da muke yi muna neman taimakon sa ne akan ko menene ba wai mu bace ba yi wato mu bace haka mutum ya zubar da cikin matarsa da sunan wai ba zai iya tarbiyyarsu su ba wannan ba daidai ba ne ya roƙi Allah ya nemi taimakon Allah Allah zai taimaka masa wasu 'ya'yan nashi ba su wuce ɗaya biyu ba amma sun gagari shi ya kasa tarbiyar su wani kuma Allah ya ba shi ƴaƴa talatin kuma dukkan sun taso na gari na ƙwarai waɗanda suka taimaka wa rayuwarsu suka taimaka al'umma sauraka wannan wani abu ne daga ubangiji wata ala ba ƙwarewar ka mace ba yin ka bane zaka iya zubar da ciki nawa na matarka ka tsaya a kan ‘ya'ya biyu ko uku su zama maka kuma azaba da bala'i a rayuwarka su waɗannan ukun da suke ganin za ka iya da su Allah subhanahu ta’ala ya cire hannunsa da kan lamarinsu kuma su zama maka jahannama a rayuwarka ta duniya za ka nemi taimakon Allah subhanahu ta’ala cikin komai kada ka riƙa yi wa Allah gatsali ka riƙa wa Allah karantse a cikin lamarinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani rai da Allah ya nufi samuwarsa face ya samu wato babu wani rai da Allah subhanahu wataala ya nufi a haife shi face an haife shi don haka ba ka iya tsayar da abin da Allah subhanahu wataala ya so fito wasu duniya ba don haka a guji wannan aƙida ta farin zubar da ciki haka kawai saboda kawai wai mutum ya ce shi ba zai iya kaza ba da wannan ne mutanen jahiliya suka rika kashe 'ya'yan sai saboda in sun zama mata ne za su zama musu abin kunya ko kuma a talauci ba za su iya riƙe su ba ba su iya ci da su ba saboda mai suna ganin su suke yi ciyar da su Allah ce duk ba ka bane da ku da su duk mu muke ci da ku Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum shi kada ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci abinda kuke ci da su da abinda suke ci duk mu muke ba ku haka ne ce kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci abinda za su ci da abinda kuma za ku samu dubu za mu baku saboda haka mutum kada ya ce shi yake yi wa kansa duk lokacin da mutum ya ce shi zai yi wa kansa to lokacin ne kuma ubangiji wata ala zai bar shi da kansa ya gaya zai yi haka wannan abin da yake ba daidai ba ne? kuma a lokacin da yake guje haihuwa kuma ya je karo aure har ila yau to wacce za ka aura sai ta zo ta zauna ta ki haihuwa saboda kawai ta biya maka bukatar ka abu shakka wannan magana ce wacce take ta rashin kan gado wadda bata dace ba kuma shi ba ita ma bai dace ta biye ta tashi ba matuƙar tana son haihuwa kuma ta samu ciki to kar ta yadda domin ana yin da'a ne cikin abin da bai zama akwai cutarwa ba ko saban Allah nan zai cutar da ita ya hana mata wani abin da take so wani abin da yake kyauta ce daga Allah subhanahu wataala saboda kawai wani eh, zargensa da muna da zaton da yake wa Allah rayuwarsa sai wannan shi kuma yake ce malam mutum ne yake da 'ya'ya amma sai yake kiran su da sunan mahaifinsa maimakon shi nasa sunan ce amma ba 'ya'yan ne suka canja da kansu ba haka suka taso suka ji ana kiran su da sunan kakansu shi yake cewa hakan ya halatta a shari'a kasancewar Allah ya a kira kowa da sunan mahaifinsa eh, asali shine ko a kira shi da sunan mahaifinsa ud'uhum li abaihim wa aqsatu inda Allah ku kirawo su da sunan iyayensu wato ku danganta su da iyayensu shine yafi adalci ga wurin Allah subhanahu wata'ala abinda yake haramun gare su su a ce su mace danganta kansu zuwa ga iyayensu wato mutum ya rika jin shi ba zai so a kira shi da sunan mahaifinsa ba don baya so a ce wane ne mahaifinsa sai rika kakkauce ma wannan to wannan shi ne laifi in an riga an san su da wani suna an kirawo su da sunan wani wanda ya rike su ko sunan wani yayansu da suka tashi a hannunsa ko wani kawunsu da suka tashi a hannunsa kamar da al'ada take gudana idan mutum ya rike ‘ya'yan ɗan uwansa ko ya rike ƙannansa in ya tashi sa a makaranta sai ya shi da sunansa to da da an yi ta yin wannan kafin karantarwar musulunci ta yi ta ratsa mutane su gane cewa ba haka ya dace ba to mutum ya tashi a haka ana kiran shi da sunan da ba na mahaifinsa ba kuma ya riga aka san shi da haka takaddunsa duk a haka babu laifi ba ya zama wajibi sai ya canza takaddunsa ko sai ya canza sunansa amma dai duk inda ya tashi bayanin kansa zai faɗi waye mahaifinsa wannan shine godiya ga ni'imar da ubangiji ya masa ta sanin wane ne mahaifinsa mutum ya san waye ne ya haife shi ba ku shakka ni'ima ce ka kai ya mutunce wa wannan ni'imar ya rika danganta kansa zuwa ga mahaifinsa waɗannan sun taso na danganta su zuwa ga kakansu danganta zuwa ga kaka daidai ke danganta zuwa ga baba ta wani bangaren tunda dai duk nasaba ɗaya ce kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana nabiyyu la kazib an ibn abdul muttalib yake cewa ni annabi ne ba ƙarya ba kuma ni dan abdul muttalib ne annabi sallallahu alaihi wasallam jika yake wurin abdul muttalib domin abdul muttalib kakansa ne to amma ya danganta kansa zuwa ga abdul muttalib ba wai don ya butulce wa mahaifinsa ba ko kuma ya nuna shi ba ya san kiran kansa da sunan mahaifinsa duk inda yake kiran kansa yana kiran kansa da muhammad ibn abdullah faɗar su to amma wani lokaci mutum don ya dangantaka da zuwa kakansa wani babu laifi ba ne amma ba wai ya haka da niyyar butulcewa dangantaka zuwa ga mahaifinsa ba to sai wanda yake cewa menene hukuncin ƙetare wuyan mutane ga mutumin da alwalarsa ta warware ranar juma'a kuma yana tsawon tsakiya ya fita domin sake alwalar dawo ta ai dole ne wani wani abu ne da ba zaɓinsa ba alwalarsa ta karye dole ya fita ya sake alwala don ya dawo ya samu sallah ah, in ya dawo kuma shi ya fi cancanta da wurinsa akan wani a nasarar sai ce wanda ya tashi daga guri sannan ya dawo gurin shine a haƙƙo bihi akan wani ya zaune masa gurinsa saboda ka in har larura ce ta fitar da shi babu laifi to sai shi wani ke cewa ina matsayin shiga sahu da yara mata kanana musamman ma ranar juma'a kamata yi eh, mata ko kanana ne ko manya a basu cikin mata yan uwansu na maza kuma tare da maza wannan shine fi dacewa ba a shigo da mata a cikin a cikin gurin maza ba ko da kanana ne ya dace ba kamata su zanto suna cikin a bangaren mata to sai wannan mai tambaya kuma yake cewa wani lokaci ne idan mutum ya wuce juma'a wato bai samu ladan sallar juma'a ba sai dai ladan sallah kawai kamar yaya ban gane ba lokacin da ya wuce da ke wurin sallar juma'a ba a inda an yi sallar juma'a da shi ya sanar da ladan juma'a akwai ladan halartar juma'a da wuri da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda ya zo a sa'a farko za a bashi za a rubuta masa to kamar wanda ya yi kamar wanda ya yi layya ne da da raƙumi wanda ya zo a sa'a ta biyu kamar wanda ya yi layya ne da wato ya yi sadaka da da sa bujiman sa wanda ya zo a sa'a ta uku kamar wanda ya yi sadaka ne da rago wanda ya zo a sa'a ta hudu kamar wanda ya yi sadaka ne da kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar kamar wanda ya yi sadaka ne da kwai sannan kuma lokacin da liman ya zo ya fara hudu ba mala'iku za su rufe wato mala'ikun da suke rubuta sunan dukkan wani wanda ya halarci sallah suke rubuta sunan shi a cikin wani kundi na musamman da ya zarar liman ya hau mimbari ya fara hudu ba annabi ya ce to sai su rufe littafin su sai a daina kuma ɗaukan sunan kowa idan ka zo ba ka shiga cikin wannan ba amma kuma sallar ita juma'ar idan mutum ya yi sallar juma'a yana da ladan sallar juma'a sai wani can falalar da aka ambata sa'a ɗaya ta biyu ta uku ta duk ta kuɓuce masa wannan shugaban ke cewa hukuncin wanda ya zo ya samu an fara sallah zai iya karanta addu'ar buɗe sallah ko kuwa ba zai karanta ba na'am zai iya karanta addu'ar buɗe sallah don ita ce shine ya shiga sallah ta farko sai dai idan ya samu liman ya yi ruku'u in ya ce zai tsaya karanta du'a ulistifta zai rasa ruku'u to shi kenan sai tafi ruku'u kai tsaye amma in ya zo same shi tsaye to in ya kabbara harama zai yi du'a ulistifta ko zikir ulistifta kamar yadda aka aka saba shi kuma wannan ne yake cewa ne ne matsayin yin bismillah a bayyane a farkon kowace raka'a na sallar da ake bayyana karatu abinda ya fi sunna ya fi rinjaye a sunna ruwayoyi suka fi su shine sitirta wato boye bismillah a farkon sura maimakon bayyana ta kamar yadda mazhabin shafi'iyya suke yi yin ta a asirce wannan shine sunna ne ke malam an haramta kasuwanci a masallaci amma kuma ce ya ga wasu a suna yi a farfajiyar masallaci musamman ma a masallatan juma'a sun kita cin waɗannan masu yin hakan bai shafe su bane farfajiyar masallaci ba ta da hukuncin masallaci sai idan cikin masallaci ya fita sahu ya zo har inda wato har inda sahu ya ƙare in cikin masallaci bai cika ba to farfajiyar masallaci ba ta da hukuncin masallaci wato ba ta da hukuncin cikin masallaci haka idan mutum ya yi wani abu da ake da aka hana yin sa a tsare masallaci sai ya shi a farfajin masallaci babu komai a lokacin amma idan sahu cikin masallaci ya cika sahu ya fito waje to duk inda sahu ya tike to duk nan hukuncin hukunci ɗaya ke da masallaci shi yasa wanda ya zo juma'a ya zo juma'a ciki bai cika ba zai zauna a waje to tahiyatul masjid bata lizumce shi ba ba dole ya tahiyatul masjid ba tun a lokacin wannan gurin da ya zo ciki bai cika ba bai da hukuncin ƙwaryar masallaci don haka zai iya zaman sa ba tare da ya ta tahiyatul masjid ba amma in sahu ya cika har ya gangaro har zuwa inda ya zo ya tsaya to hukuncin sa hukuncin cikin masallaci ne in ya zo kada ya zauna sai ya ta tahiyatul masjid ah, wannan shine hukuncin abinda aka sani ko da a masallacin annabi misali masallacin annabi wanda ya salla annabi sallallahu alaihi wasallam ce man salla abin salatin fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma illa al-masjid al-haram salla a masallacin nan nawa ta fi salla dubu a wani masallacin in ba na harami na makka ba to da mutum zai zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika har sahu ya fito har haraba to sai ya sallah a wannan harabar to daidai yake da ya yi sallah a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi ba cewa ba mai samun ladan sai wanda ya shigo cikin ƙwaryar masallacin ba wanda zai faɗi haka matukar dai sahun ya fita har zuwa inda ya yi sallah to ladan wannan sallah a cikin masallacin ya same shi shi yasa sai eh, umar yake cewa ko da sahu zai kai hasana wato a yi ta sahu a yi ta sahu a a cike madinar a cike ma suka kai har a shiga ma a shiga yaman ya ce tudu wannan sunansa masallacin shi yasa da aka faɗaɗa masallacin duk inda faɗaɗawa ta shigo to ta sama cikin masallacin ka shiga masallacin a yanzu yadda yake masallacin madina inda liman yake tsayuwa ba shine baya cikin masallaci lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci lokacin annabi shine wannan yankin da rauza take ciki za ka ga cewa a gabanta kuma an ƙara wani wani ƙari a lokacin turkawa suka ƙara shi to kaga wannan ƙarin nan ne liman yake tsayawa to kaga in an da an ce sai wanda yake masjidi haza sai wanda ya salla a cikin masallacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla iya ƙwaryar nan sannan ya salla a cikin masallaci to da limamin madina limamin madina da sahun gaba da sahu na biyu ana da hannu ma sahu na uku da a ce duk waɗannan ba a cikin masallaci annabi suke salla ba kaga ko a ce limamin da yake jan ka a masallaci ne shi ba a cikin masallaci annabi yake ba kaga akwai akwai tashin hankali saboda haka in matukar dai sahu ya haɗu ya haɗu har inda aka je to sunan shi masallaci to haka nan ranar juma'a idan ya zanto harabar ta cika saboda cikin ya cika to duk hukuncin ta ɗaya da cikin masallaci ba za ta yi wani abu na ciniki a nan ba amma in ya zama can waje ne nan babu babu komai to sai wanda yake ta malam menene hukuncin bin liman sallah alhali yana saman bene mamu kuma na ƙasa saboda ya ji a sifatu salat na nasiruddin albani ya ce kada liman ya yi sallah a wuri mai tudu wasan gaskiyar abin da ya ce ya karanta a sifatu salat annabi sallallahu ya kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi sallah yana kan mimbari sahabbansa kuma suna ƙasa suna bin sa don su ga yadda yake ruku'u su yadda yake tsayuwa yake karatu yake ruku'u to kaga wannan sallah ne akan tudu liman tudu su kuma abin nan abinda yawancin malamai suka tafi a kai shine cewa sallah liman yana sama da mamu sama sosai wato sama sosai wani makaruhi ne wato in ya zanto ya yi sama da su sosai kamar tsawon mutum amma in sama kaɗan ne wannan babu komai wato ɗan ɗani ɗaya ko ɗani biyu wannan babu komai sannan suka ce har ila yau babu komai idan ya yi sama da su ɗin ne saboda koyarwa misali kamar wanda yake koyar da wasu sallah ya hau tudu kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya hau tudu ko saboda ta larura to wannan ba babu komai <coughs> amma inda zai yi sama da su ɗin kuma ya sallah a haka to suna cewa babu sallarsa ta yi amma dai makaruhi ne ba haka ake so ba amma sun ce babu laifi in ya zanto sama ɗin kaɗanci wato ɗan taku ɗaya taku biyu wani babu komai <coughs> ana yin sauƙi a game da wannan wannan shine maganar mafi yawancin malamai game da wannan ya sai wannan shi kuma yake malam ya hukuncin mutumin da ya bi sallah a shagonsa saboda uzurin an ba shi jiran dukiya dukiya ba ta hana ka fita ka je masallaci ka yi sallah sai ka rufe har ka je ka dawo ka buɗe to na san dai ba a nan kake kwana ba dole dai kana tafiya ka batta ana rufe gurin a tafi a gida kuma gobe a dawo a buɗe to lokacin sallah ya yi sai ka rufe ka je ka yi sallah ka dawo ka buɗe wannan shi ne amma ba ka rika bi daga nesa ba in kuma har kana da larurar da ba za ta sa ka iya fita ɗin ba dole to ka yi sallar ka kai kadai ba ka bi ta daga nesa ba sai ka yi sallar ka kai kadai a sha ya fi maka sauki akan ka bi ba tare da ka shiga sahu ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya salata li munfaridin khalfa as-saf illa fi as-saf ba sallah ga wanda yake warewa da ya sallar sa a bayan sahu sai ya shigo sahu kaga in ba za ka iya shiga sahu ba to gara kai sallar kai kadai wannan ta fi sauki to sai sakon da ke cewa menene ingancin hadisin da ke cewa raka'a biyu da aka yi da asuwaki ta fi fifiko da lada wato da ladar saba'in da wacce ba a yi asuwaki ba yayin alwala da kuma addu'a da aka yi ta a ɓoye ita ma haka har ma da sadakar da aka yi ita ma ta fi daraja da ladar saba'in babu wani hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake nuna fifikon sallar da aka yi mata asuwaki da wadda ba a yi mata asuwaki ba da wani ƙayyadajjiyar lada babu shakka aswaki a sallah ga wanda zai yi sallah ko ya alwala sunna ce daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi kuma da wanda ya yi sunna to yana da yana da ladan kwaikwayon wannan sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi annabi yana cewa laula an ashqa ala ummati la amartu bis salati ma kulli salah kuma a kulli wudu ba dan kada in tsananta wa al'umma ta ba da na sa su rika aswaki yayin da za su yi kowace sallah haka annabi sallallahu alaihi wasallam yi aswaki wannan sunna ce idan mutum yayi amma babu wani hadisi ingantacce da yake cewa ga fifikon da mai sallah da aswaki zai samu akan wanda ya sallah bai aswaki ba babu wani hadisi ingantacce akwai hadisai da aka rawaito da dama waɗanda dukkaninsu ba wanda ya inganta akwai wanda aka rawaito daga Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda aka rawaito daga Abdullahi dan Umar akwai wanda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas akwai wanda aka rawaito daga Jabir dan Abdullah da sauransu wannan ma dukkaninsu hadisai ne waɗanda ba su tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba don haka idan mutum ya yi asuwaki yayin da ya alwala ya yi sunna kuma yana da ladan wannan sunnar amma babu wani specific wato wani hadisi na musamman da ya ce ga wani lada ko sallarsa ta fita wanda bai asuwaki ba sau saba'in wannan babu shi sannan hakanan sadaka sadaka sirri da Allah subhanahu wataala yana cewa in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara huwa khairul lakum idan kuka bayyana sadakar ku Allah ce ba dalla da hakan hakan in kuka boye su kuka bawa wa sadaka wa tu'tuha al kuka bada ita da talakawa wannan ma alkhairi ne gare ku wato ita sadaka takan sha banban tsakanin sadaka farilla da wadda ba ta farilla ba tsakanin sadakar da ake yin ta ta al'umma da wacce ake yi wa mutane ɗaiɗaiku sadaka farilla kamar zakka ba san ɓoye ta don zai mutum zai iya shiga zargi na cewa baya sadaka shi yasa a da can ita zakka ma karɓarta ake yi aika waɗanda za su karɓo zakkar ake yi daga gurin masu fidda zakka ba wai su suke yin ta kayan su ba a ɓoye aikawa ake yi shugaba ke aikawa a je a samu in dukiyar dabbobi ce da mutum a kirga dabbobin da yake da su raƙuma ne shanu ne ƙananan dabbobi ne a fitar da abin da yake na zakka a cikin su in dukiya ce ta azurfa abin a ce to nawa kake da shi ka kawo wannan da suke tafiya su ne ake cewa na alaiha al'ummal ko a kira wasu a su'at ko aljubat wanda suke karɓo zakka daga gurin waɗanda zakar ta waje ba a kansu kaga magana sirri a nan duk ta taso ba saboda mutum ya ɓoye ba za a sani ba yana yi baya yi da sauransu ta ga wannan sadaka ce ta wajibi wadda ta shafi dukkan kuma al'umma ta haka wannan ɓoye ta ba shi da wani amfani sannan akwai sadakar da mutum zai yi ta domin taimakon al'umma misali mutum ne ya gina asibiti ko ya gina masallaci ko ya gina makaranta kaga wannan ba mutum ɗaya ka gina wa ba ka buga cikin al'umma to idan mutum ya bayyana ita kuma wannan sadaka saboda wasu su koyi da irin aikin da yake yi na alkhairi shi babu laifi saboda a nan babu wanda zai cutu da bayyanawar don ka bayyana masallaci da ka gina ko ka bayyana makaranta ko rijiya ko asibiti wannan wani ba zai cutu da wannan ba saboda wani abu ne da ka yi shi saboda dukkan wani mai bukata akwai kuma sadakar da za ka ba da ita ga wasu ɗaiɗaiku to a nan sirrantawa ya fi sirrantawa ya fi ita kanta waccan ta kai ta dan al'umma in ka sirranta in kana jin tsoron riya to ka sirranta din ya fi don kada ka fada cikin riya amma in ya zanto ba ka jin tsoron riyan kuma kana fatan idan wasu ire iren ka ko cikin abokanka ko cikin suka ga aikin da suke na alkhairi wani ma zai yi sha'awa za ka motsa ma wani imaninsa shi ma ya ga cewa a ah, to wani ma ya yi da bai kai ni arziki ba bai kai ni samu ba ni kuma zai hana in yi to wannan kaga yana da kyau amma in ya san cewa riya za ta shiga to shi ma a ya ɓoye ɗin ya fi masa alkhairi sai sadakar da kake yi wa ku wata taimako ne kake ba mu wani a matsayin taimako sadaka to anan nan ya fi bayyanawar ko dai kana gudun kai kada ka ɓata aikin ka da riya ko kuma ma ba ka tsoron ka ɓata aikin ka da riyar amma kuma shi wanda kake bayyanawar kana masa anan kana cutar da shi shi yasa Allah ce wa in tufuha sai ce wa tuhal fuqara wajen boyewa sai Allah ya ambaci mabukatan da ake taimakawa amma wajen bayyanawar sai Allah bai faɗi mabukata ba saboda wata sadaka ce da ake yi ta bin al'umma in tubdu sadaqati fa ni'ma hiya amma da aka zo boyewar sai aka ce wa in tufuha aka ce wa tuhal fuqara wannan dan ai maka ishara zuwa ga cewa dukkan sadakar da kake kiran wani talaka ko wasu talakawa ya duka ba su so ka yi ta a asirce don ka kiyaye musu mutuncinsu ya fi daɗi domin wani yana da bukata amma in ya san cewa za a yi terere da shi za a nuna shi zai ji ba zai iya karɓar wannan abu ba duk da gashi yana da tsananin bukata kaga in har tsananin ya sa ya karɓa to ya karɓa tare da yana cutuwa kuma wanda kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa yau lalzina amin la tuɓi sadakatikun bilmanni wal kada ku lalata sadakokinku da gori da kuma cutarwa sauraka gudun ka a cutar da wanda ake taimakawa ko wani mabukaci a cutar da shi ko dai ta hanyar ya karba a haka amma yana jin ba daɗi ko kuma ta hanyar ya haƙura duk da yana bukata saboda ganin za a haska shi za a nuna mutane to kaga a nan ɓoyewar ita ce tafiye annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutane da za a sa a inuwar al'arshi ko a inuwar ubangiji ranar da babu inuwa sai tashi a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutumin da saddaka bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminu ya ya sadaka ya ɓoye sadakar sai da hannunsa na haguma bai san abin da hannunsa na na dama ya bayar ba kaga wannan kaiwa matuƙa kenan wajen sisirta wato asirta sadaka ta yadda duk ka da wani ma bai ba san kana yi ba na'am kallon mu kuna tare da shirin kusur rahama ne daga nan gidan talabijin na rahama ko muna tare da shi malamin mu alprofesor shek muhammad sani umar lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da ke kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa domin samun mafita za mu dora a cikin shirin nan gaba kaɗan da ka ce mu a dawowa ta cikin shirin namu na fitin rahma inda muke tare da shi malaminmu alburofesor shek muhammad sanu marijo lemo babban malamin a tsangar nazarin shara da biyu musulunci ta jami'ar baro da kano wanda yake amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin sa mafita cikin al'amuran da suka shafi addini da kuma rayuwa malam tambayar mu ta gaba ta zo daga wanda yake cewa malama tasa tana da sauran fushi abin da bai kai ta yi fushi a kai ba ma sai ta yi har ma ta kasa yin bacci shi ke tambayar malam da Allah wata shawara za a ba shi akan haka sai da yana fusata ta na san tana da sauran fushi a mutumin da yake da saurin fushi a fushi yana kasancewa ne daga shaidan galibi galibi shaidan shi yake jawo fushi sai sa da wani ya fushi annabi sallallahu alaihi wasallam na san kalmar da mutumin can in ya faɗa zai daina jin abin da yake ji na fushi da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim aka gaya masa ya ce ba zai faɗa ba saboda girman kai da munafici so fushi yana da alaƙa da rurawa akwai ɗabi'a ta halitta da Allah ya mutum yana fushi amma shi kuma shaidan yana shiga ta wannan hanyar wajen ya ga cewa ya ƙara rurawa mutum abin nan ya sa mutum ya yi fushi ake son ya ambaci sunan Allah subhanahu wata'ala wannan ambatan Allah din zai sanya masa zuciyarsa kuma zai kori shaidanin da suke so su yi amfani da fushinsa wajen abin nan sannan wanda yake da ke da fushi wanda yake zaune da shi sai ya kusan yaya zai mu'amala da shi in ya ga ya yi fushi shi sai ya sai ya kwantar da hankalinsa kada shi ya yi fushi kima wannan ya fushi to shi kenan sai ga an samu a wani taɓarɓarewa abubuwa amma idan shi ya yi fushi to shi sai ya ƙasa in ya yi ƙasa yana lallashin su to babu shakka wannan zai sa fushin nasa ba zai yi tasiri sosai ba mai shi fushi asali ɗabi'a ce Allah ke halittar mutane da ita wani nashi fushin yana da tsanani wani kuma tsakatsaki wani kuma ka gan shi kamar ma baya fushi to sai wanda yake ta malam shi ne buge wata mace wadda take arniya a hanya har ya tsaya sai wasu arnayan wanda suka ce kar ya tsaya domin shi ma za su kashe shi sai ya tafi daga wajen to da bayan da ya bincika sai aka ce masa ai wannan da ya kaɗai ɗin ta mutu shi ne ke tambayi malam zai azumi su ko ko ne ya kamata ya sai dai diya ba azumi wanda ba musulmi ba ba azumin kafara ga bisa kisa da aka yi masa na kuskure ah, amma dai akwai diya da in yan uwansa suka nema za a za a basu a ah, diyar wanda ba musulmi ba a ah, doka ta musulunci rabin diyar musulmi ce za a ba su diyar kuma sun ce sun yafe shi kenan sai shi kuma wannan ko kuma wannan take cewa mata suna son ya ribon su daure gashin su sai kansu ya fido to shi take tambaye malam shine abin da annabi yake nufi da tozon raƙumi asminatul bukht al raƙuma ne masu tudu masu tozo guda biyu kaga a cikin raƙuma akwai da sa ɗaya akwai kuma da sa guda biyu matan da annabi sallallahu alaihi ke magana akan su da yake cewa za su zo ranar gobe kiyama ya sifanta sifofa kafin kafin ranar alkiyama za su zo sinfani min ahlin nari lam arahuma ce wasu mutane ne yan wuta guda biyu ko kala biyu wanda ban gansu ba daga ciki ya faɗi waɗannan mata ce za su zo kasiyatun ariyatun za zo ga su da kaya a jikinsu amma tsirala suke ma'ilatin mumilatin suna tafiya da rangwada sannan kuma suna ƙoƙarin jan hankalin maza don masu wucewa ko masu kallon su su bi su da kallo ko su ja hankalinsu ko masu ƙoƙarin jawo wasu mata masu lalata su da yana ƙarƙashin mumilat to shine annabi sallallahu ya ce ru'usuhunna ka asmi ka asmi aminatil eh, bukht kawunan su kamar tozayin raƙuma raƙuma su ne raƙubul su ne raƙuman na masu tozo guda biyu a ga tozo ɗaya a binin to su waɗannan za su tara gashi ta gaba ta baya daga tarin gashi ta gaba da kuma ta baya eh, ba don kuma saboda su ja hankalin maza ko kuma su ja hankalin duk wani mutum inda duk suka wuce a ga wani kamanni nasu saɓanin yadda aka saba ganin ya mace to wannan shi ake nufi ba wai sa riban ba kada wani fassara shi da riban kuma har a tafi ana fatawa cewa riban haramun ne a riban abinda ake nufi da riban daure gashi kai ya wawatsu mace mai gashi ta sa riban ta daure gashin in ta sa dan yi tudu dan riban ɗin iri iri ne akwai wanda ba ba ba bukatar yi tudu musamman mace da take da gashi ba bukatar sai ta kari abin nan akwai kuma wata kila riban din da za a kara shi tare da tsumma don kai ya tudu to kaga wannan ya zanto mace budurwa tana yin wannan tana yawo kaga akwai yaudarar wanda za su fito neman aurenta ta nuna kamar gashi ne da ita alhalin ba haka take ba to ana ya shiga karkashin yaudara baya halatta amma dai ribon shi a karan kansa baya cikin wannan abin da shi hadisi yake nuna. to sai wanda yake cewa malam yana ganin wasu daga cikin mutane suna yi wa gemu su shamfu ko kuma dayin ma'ana su rana shi shi ne ke tambayar malam menene ya halarcin haka shamfu yana nufin su shafa masa abin da zai yi laushi ya yi laye-laye wanda babu laifi yana cikin gyaran gashi in dayin kuma yana nufin sa abin da yake kala ba baki ba shi ma babu laifi amma baki wannan ba a yadda ba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa lokacin da aka kawo mahaifinsa yana abubakar yake cewa su canza masa ya gaba ɗaya abin nan gashinsa fari fat annabi ya ce a canza masa gashin sa da wani kala amma a guji baki wajen tanibus sawat saboda haka ba ya dace a amfani da bakin bakar kala amma za a yi amfani da wata kala ba wannan ba ba laifi so nake ta malam mutum ne ya kai matsayin girma amma kuma yana fama da rashin lafiya ta sickle cell baya iya yin azumi kwata-kwata shi malam ya zai kiran yana in ba zai iya yin azumi yana da abin da zai ciyar sai ya ciyar kullum ya ciyar da miskini daya in ba shi da abin da zai ciyar shikenan azumin ya faɗi da kansa wannan kuma take ta malama da take zuwa ganin likita da aka yi scanning sai aka ga yaron da za ta haifa zai zo da wata wato wani sauyin halitta a jikinsa Eh, rashin wata gaba daga cikin gabobinsa kenan kuma ana ganin idan aka haife shi hakan zai rayu a wahalci shi suke tambayar ya halatta shi wannan cikin a zubar da shi idan bai kai wata hudu ba bai kai kwana 120 ba wata hudu shine lokacin da ake busawa jariri rai yake ake busa masa ruhi to in ya kai wannan lokacin har an busa ruhinsa to a halatta a zubar da shi a halatta a zubar da shi don zubar da shi ma'anarsa kisa kisan rai wanda haramun ne idan bai kai wannan abin nan watan farko ko watan wata na biyu aka samu wannan tabbaci aka samu wannan tabbaci ta hanyar wasu ƙwararru waɗanda suka san aiki suka kuma eh, gwaje-gwajen da suka tabbatar da cewa eh, ko kuma suka samu ƙwaran zato zannin raji cewa yana ɗauke da eh, wato nakasa da ba za ta iya barin shi rayu rayuwa wata ke mai sauƙi ba zai sha wahala to wannan babu laifi in an zubar a daidai wannan lokacin kafin ya kai wata hudu amma in ya kai wata hudu haramun ne da cewa shi ma kafin wannan kafin wata hudun akwai cikin malamai kamar sheikh bin baz yana ganin bai halitta a zubar ba saboda wani abu ne da daga Allah kai dai kana zaton kamar haka din ne kuma yana zuwa ba hakan ba ne kuma in ma ya zo hakan ne ubangiji ya so halitta su haka ya jarrabe shi a haka ubangiji ya yi nufin jarrabarsa a haka wataƙila akwai abin da ubangiji yake nufi da shi da yi masa wani kyakkyawan sakamako a lahira amma da wasu yawa da cikin malamai suna ganin in bai kai marhalar wato bai kai zangon wurare ba wato kwana ɗari da ashirin to ana iya zubarwa in an samu tabbaci ko an samu zato mai karfi akan cewa yana ɗauke da wata nakasar da rayuwa a irin ta zata zata wuya ko kuma ma ya kai wata hudu ɗin kuma barinsa a cikin wato barinsa zuwa lokacin haihuwa uwar za ta shiga cikin wani yanayi ko za ta rasa rayuwarta to anan akan yi irtikabu a hafin dararai shine a zubar da cikinsa domin a tsirar da ran uwarsa mahaifiyarsa da za ta haifi shi kenan sai wannan ta kuma ta take ta malam mutum ne ya mutu ya bar mata hudu uku sun haihu da shi ɗaya kuma ba ta haihu da shi ba to bayan rasuwarsa ita wadda ba ta haihu da shi ɗin ba sai ta tashi ta koma wani gida da inda take zaune ita kaɗai to sai akan samu cikin abokansa masu kawo gudunmawa sai a baiwa marayu wani lokacin kuma sai a ba iyalan mamacin shi suke cewa shin tana da haƙƙi a cikin duk abin da aka bada duba da cewa yawancin masu badawa suna badawa ne saboda kulawa da 'ya'yan da ya bari eh, yawanci a urufi a al'adance idan mutum ya rasu ya bar matarsa da 'ya'yansa to taimakon da ake bayarwa duka har ita matar matuƙar ba aure ta yi ba ko kuma tana tare da waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyarta inda har suka ba da abin da to yana shafar ita amma in ta yi aure ko kuma tana da waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyarta ko kuma suka yi tansisi su masu bayarwa cewa 'ya'yan muke nufi to shi kenan sai abin ya taƙaita akan 'ya'yan amma in ba haka ba misali yana da rai yana kula da wata yayarsa misali tana gidan da kuma matarsa da 'ya'yansa sai ya rasu sai ake kawo taimako a ce a taimaka iyalan wani to har yayarsa da take gidan to ita ma iyalinsa ce lokacin yana da rai kuma shi yake kula da su ba za a haramta mata ba a ce ai ‘ya'yansa kawai za a ba wa a ita ma za a taimaka mata matuƙar da yana taimakon ta lokacin da yake da rai amma in yayi sun yi nasi suka ce wannan na ‘ya'yan wane ne muka bayar to shi kenan sai a takaita akan wannan sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa menene hukuncin fitsarin mage domin ya yana da mage a gida kuma takan yi fitsari a kan kaya wani lokacin ko kuma a ƙasa ko a kan abin sallar ma mage tana dabbobi cikin dabbobin da ba a halatta cin su ba ba ta ba haramun ne cin mage tana da fiƙa suke farauta da ita ya halatta a ci a ci namanta a fitsarin duk abin da ba a cin namansa to na jasa ne duk abin da namansa ba halal ba ne to fitsarinsa na jisa ne duk abin da namansa halal ne to fitsarinsa ba na jisa ba ne haka fitsarin dabbobi da muke cin naman su raƙuma shanu awaki abin nan tumakai duk wannan fitsarinsu ba na jisa ba ne sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yarda a yi sallah a a madaurar kananan dabbobi ya ce ka a yi maɗaurar abin da gurin da ake ɗaura raƙuma ba don najasa ba ne gurin a saboda guri ne da shaidanu suke halartarsa sai wanda yake cewa malam sun kasance suna karatu ne a kasar indiya ya ce amma kuma lokacin ɗaukar azumi ya zo ko kuma yin sallar azumi ko layya ya ce ƙasar ma baki ɗaya ba ta ɗauka a karo na farko ko da an ga wata sai dai lalle bayan washe gari tukuna za su yi ita kuma sun fahimci cewa suna yin hakan ne saboda kawai su saba da saudiya to shi ce to shi malam su za su ɗauki azumin ne lokacin da aka gani a wani waje ko kuwa za su biyar da suka ga ƙasar suna yi da ce idan sallah ma ta zo za su yi ko kuwa za su jira kasancewar suna da yawa su 'yan najeriya musulmai a ƙasar a ka'idar azumi sa da ajiye shi ana yi ne da ganin wata ba ba da lissafi ba ba kuma da kalanda ko wani wani tsayayyen abu ba annabi cewa sumo li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku yi azumi saboda ganinsa ku aje kuma azumi saboda ganinsa saboda ganin wata shi ke sa a ɗau azumi ganinsa kuma shi ke sa a aje azumi saboda in har ƙasar suna saba ma wannan doka ta annabi sallallahu alaihi wasallam to ba za a yi musu biyayya ba ba a yin biyayya ga abin da ya saba wa doka ta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce faman shahida minkum ash-shahr Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu sumu li ru'yati wa afṭiru li ru'yati <coughs> fa in shahida shahidan fasumu wa afṭiru wani ita ce dokar Allah duk ƙasar da ba ta tafiya akan wannan doka to ba za a yi biyayya gare ta ba akwai wasu ƙasashe musamman su waɗannan kasashen sukan yawanci sukan yi ta'am wato da gangan haka suke masawa sawa a kalanda su idan yau saudiya suka ɗau azumi to su sai gobe in yau saudiya suka yi sallah to kuma su so gobe wato suna ƙara kwana ɗaya ɗaya an riga an sani automatic kawai dai ana jiran yaushe saudiya zai tumo su kuma sai gobe ta ga wannan ba shari'a Allah suke bi ba san zuciya ne ba haka kamar waɗanda suke baki a ƙasar sai su dubi ƙasa mafi kusa da ita da wannan ƙasar su yi aiki da ganin su sai su yi amfani da ganin su kuma da suke cikin indiya za su yi amfani da ganin pakistan ko su yi amfani da ganin bangladesh misali ko nepal dukkaninsu kasashe ne da suke tare da makwataka da indiya kuma a kasashe ne na musulmi saboda haka sai su aiki da ganin watan waɗannan aka zo ajiyewa shi ma in suka yi su ajiye da ganin watan na abin ɗinsu la iyaka kawai kasu bayyana sallar su don gudun kar cutu daga waɗanda suke zaune a ƙasarsu. ko kuma take cewa gidansu yana bayan masallacin juma'a shin ya kamata su bi sallar juma'a daga gida a matsayin su na matan aure bai halatta ba in za su sallar juma'a sai dai su zo amma bai halatta daga gida su rika bin sallah ba ko ta juma'a ko kamsu salawat annabi sallallahu alaihi wasallam duk duk abin nan matansa duk gidajen suna jikin masallacinsa ne ya zama kowane gida zai shiga masallaci akwai kofa direct da ya buɗe kawai zai shigo cikin Ƙwaryar masallaci amma da haka baka ji cewa matansa daga nan suke bin sallah ba inda ana haka da duk sai mata annabi su rika yin salloli daga gidajensu tunda ga su ga katanga ce kawai ta raba da haka ba halatta in mace tana suka yi sallah ta tashi ta je masallaci ta shiga gurin da aka keɓe domin sallar mata amma ba daga gidanta ba wani yake malam ya halatta a musulunci mutum ya bada diyarsa a matsayin kyauta idan ya halatta akwai wani tsari da musulunci ya yi akan hakan ba a kyauta da mutum a aure ana buƙatar sadaki cewa atun nisa a sadukatihinna nihla cewa ujura hunna saboda abinda ake bawa mata kyauta ce abin sadakin kyauta ce daga Allah gare su ba halatta wani hana su wannan kyautar da Allah ya ce a ba su haƙƙinsu ne Allah su yake wa abin ya ce ujurahunna hinna yana da nufin nasu ne ba na ma iyayensu ba ba na iyayensu maza ba ko iyayensu mata ko kuma waliyansu ba nasu su matan ne to kaga abin da yake naka wani ba zai ɗauki kuma ya ce ya yi sadaka da shi ba saboda haka ba wani wanda zai ce uba ya yi sadaka da isa wannan babu shi a musulunci Ah, yana iya yi wa mijin sadaka da abin da zai ba wa yarsa sadaki wato in yana so ya taimaka wa mijin ne ce to sadakin da za ka bata na ɗauke maka ma na gashi zan baka kai kuma ka bata da sadakinta a ganin ka taimake shi ne amma ita ba a kare mata da sadaki ba babu auren da babu sadaki a cikinsa da auren da aka yi shi ba sadaki aka shar'anta ba sadaki to wannan aure aure bai yiwu ba aure ne da bai ɗauri ba saboda ka babu maganar mutum na iya sadaka da yasa sai wannan shi kuma yake cewa malam ya hukuncin kulla ciniki ta waya kamar wasa ko kuma wasu manhaja da ta yanar gizo ga wanda yake zaune a cikin masallaci yana zaune yana masallaci na itikafi ko kwadai kawai yana zaune a masallaci shi masallaci wuri ne da aka ware don ibada kuma aka hana ciniki a cikinsa wanda duk ka ji shi yana ciniki a ce duk wanda ka ji shi yana saye da sayarwa a cikin masallaci ka ce kada Allah ya baka riba to dukkan wani abin da zai bayi zuwa ga kulla ciniki ko abin nan saye da sayarwa a cikin masallaci to wannan duk abu ɗaya ne ko ta waya za a yi shi ko ta facebook za a yi shi ko ta whatsapp za a yi shi ko ma ta wani platform za a amfani da shi wajen ƙulla shi a cikin masallaci haramun ne ba wai an ce sai in baki da baki ba ne amma in a rubuce ne ka harba masa ya harbo maka ya halatta wannan ba halatta ka in mutum yana son ya yi ciniki sai ya fita waje ya je ya ƙulla cinikinsa ya da masallaci guri ne da ake so a shagalta da abin da ake so a yi a masallaci na ambatan Allah da zikiri da sallah da karatun alkur'ani to sai wannan tambayar take cewa shi mala akwai wani nassi na alkur'ani ko hadisi da ya tabbatar da cewa gado ba shi da albarka kamar yadda mutane suke faɗa ban sani ba ba inda aka ce gado ba shi da albarka Allah shi ya raba da kansa abin da ba da albarka ya yasa Allah ya raba da kansa duk abin da Allah ya shiga cikin sa to yana da albarka kaga bai yi albarka ba to an yi wani abin da Allah yake cire hannunsa daga cikin wannan abu kuma ko menene Allah ya cire hannunsa ba zai albarka ba kuma ko mai Allah ya sa hannunsa a ciki zai albarka shi ko ne ke yana son karin haske game da musulmin da yake cutar da kafiri ba tare da haƙƙinsa ba kuma har ya sanadiyar rayuwarsa ne ne hukuncinsa haramun ne wani ya cutar da wani kafiri ko musulmi ita cutarwa ba a ce kawai musulmi ne kaka cutar da shi kowa ma kaka cutar da shi ko dabba ce karewar ma wani abu wanda ba da ma da ma hankali ko dabba ce ballantana mutum da Allah subhanahu wa da karkar laqad ba bani adam saboda ka baya halatta ka cutar da wani wanda yake da yake ba musulmi ba musamman ma ana taurin da lafiya na sallah da wasallam yake cewa duk wanda ya cutar da ya kashe mu'ahad wato kafirin da aka yi alkawari da shi ko ake zaune da shi lafiya to ba zai shaƙi ƙashin aljanna ba saboda ka haramun da ka cutar da wani wanda wanda ba musulmi ba saboda yana ba musulmi ba za su cutar da wani haramun ne kaf an koma wane ne shi malalai sun kara da kai masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yi kuma da sakonninku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma whatsapp akan lambar sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fasirin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook a madadin shi malamin namu alprofesor sheikh muhammad sanu marijan lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci da jami'ar bayero da kanan kano wanda a koda yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa don kamalwar wannan shiri anas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh